السلام wa rahmatullahi wa وبركاته yanzu dare ne na litinin 29 ga watan muharram hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da ɗaya ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin ilamul muwaƙi'in an rabbil alamin na shamsuddin abi abdullah muhammad bin abi bakar al-ma'ruf bin al-qayyim allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi karatun da ya gabata mun shiga gaban da malam ke bayani a kan lallai alkur'ani ya yi umarni da cewa a duk lokacin da aka samu rikici ko rashin fahimta ko rashin jituwa ko kuma aka gaza daidaituwa wajen fahimtar wani abu daga cikin nassi to lalle a mai da wannan abin zuwa ga alkur'ani da sunna to shine mala yake son ya bayyana mana ya ake mai da abin da ba a fahimta ba zuwa ga alkitabu wa sunna sai ce minha annan nasa ajma'u ya ce daga cikin abin da aka yi bayani shine dukkanin al'umman musulmi kansu ya haɗu a kan cewa annan radda ilallah maidawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala huwar raddu ila kitabihi shine a maida abun zuwa ga mai littafin Allah ya ce Mala ya ce war raddu ilar rasuli sannan maidawa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama huwa raddu ila nafsihi fi hayatihi shine a ɗauki matsala a maida ta zuwa ga annabi kai tsaye a lokacin da yake raye wa ila sunnatihi ba'da wafatihi sannan sai a maida ma sunnan shi bayan rasuwar manzan Allah wai yanzu mutane sai rikici ya taso a tsakaninsu sai su ce wai a kira taron dangi kun gano wannan da kyau ko yanzu wannan yayi kama da hankali wannan shine addini wannan shine umarnin da Allah maɗaukin sarki ya cikin alkur'ani da hadithi ba cewa idza tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul ba wannan ba na kira ce fi siyaqi sharti ta ummu ba jama'a mun gano wannan da ko to da wani dalili ne mutane suke sauka a ƙa'idan addini kai tsaye bayan an ce zo ka ga karatu buhu-buhu, kuna fahimtar wannan da kyau ku? ko ko cikin buhun karatun ba wannan ciki, Allah maɗaukin sarki ya kiyaye mala ya ce raddu ilallahi war rasul min mujibatil iman duk lokacin da rashin fahimta ya taso a gingimi wannan abun zuwa ga Allah da annabin shi to wannan yana daga abin da ke tabbatar da imanin bawa kuna fahimtar wannan da kyau ko kun ji ɗaya wa minha daga cikin abin da malamai suke bayani annahu ja'ala hadhar radda min mujibatil imani wa lawazimihi bayan cewa mai da al'amarin da ba a yi fahimta ba aka yi kici-kici kan shi zuwa ga alkur'ani da hadisi shi ke tabbatar da imani to kuma shi ke lazim da cewa mutum mai imani ne za ka samu lawazimul iman imani lazimi imani da dindindin fa'idan tafa idan ya zama an kore an ƙi mai da al'amarin zuwa ga Allah da annabin shi in tafa hadar rad ƙiri-ƙiri aka yi ƙememe ba a maida ba to in tafal imanu to imani ya koru in dai matsala ya taso aka ƙi da shi zuwa ga Allah da annabi ko to wallahi imani ma ya watse ba ta yadda za imani ya zauna shi sa kun ga waɗannan abubuwan ko wajibinmu ne mu tsaya mu san su ko mu gina rayuwa da addini a kansu Bala ya ce, Daruratin tifa'il malzumi, intifa'i lazumihi Bala ya ce abin da ke haifar da a kore abin da aka lazimta a kan shi shine in lazimin ya koru. Dama an ce a maida zuwa ga mai Allah da annabi, to in ba a maida ba, to wancan imanin da ya ce in kuntum, to shi ma ya watse. Dole ne a maida wannan al'amari zuwa ga Allah da annabi muddin ana son mutum ya zama mai imani na gaskiya Allah maraukin sarki ya tsare mana imaninmu wala siyama at-talazumu baina hadhaini al-amrayni fa innahu min tarafaini mala ce musamman ma lazumin imani da lazumin mai da rikici zuwa ga Allah da annabi al'amura ne guda biyu masu ɓangarori guda biyu da suke da alaƙa da juna imanin Allah ne ke karɓa da wa ake imani imani da Allah da manzan shi to in wannan imanin da kace kai da Allah da annaba gaskiya ne to duk abin da ya taso na rashin fahimta da jituwa ku ɗauki wannan abin ku maida masu in ba ku maida ba to wancan imanin da kuka cewa kun yi ashe imani ne na ƙarya jama'a kun fahimci abin da malai yake sai bayyana mana ku? wa kullum minhu ma yantafi fa'il akhar in dai aka kore rikici ya taso aka ki ɗauko Allah da annabi su hukunci ko to imanin da ake da awa ya watse mala yace summa akhbarahum sannan sai Allah ya ba su labari anna hazar radda khairul lahum mai da al'amari zuwa ga Allah da annabi wannan shine kaɗai alheri gare su wa anna aqibatahu ahsanu aqiba sannan kuma ƙarshen wannan al'amari shine ƙarshe mafi kyau baki ɗaya sun ho akhbara subhanahu anna man kama au hakama ila ghairi ma ja'a bihin rasul sannan sai Allah maɗaukin sarki ya bayani da cewa duk wanda ya sake yi hukunci ko ya ɗau hukunci ya kai ga wani abin saɓanin abin da annabi ya zo da shi faƙada hakama tagut wannan haƙiƙa ya kai hukunci zuwa ga ɗagutu wata hakama ilaihe kuma ya hukunta ɗaguta a matsayin mai mai hukunci don ya kai hukuncin shi wajen ɗagutu ya zama mabiyin ɗagutu wanda ke bautan ɗagutu wanda ya yarda da ɗagutu kuna fahimtar wannan da kyau ku mala ya ce wa ɗagut to me ɗagutu waye ɗagutu ya mabiya ɗagutu mala ya ce kullu ma da bihil abdu haddahu duk wanda ya wuce duk abin da bawa ya wuce gona da iri game da shi min ma'abudin na abin bauta au matbu'in ko wani wanda ake bi aw mutsa'in ko wanda ake mada'a kawai wani sai zo a gari kawai hada ka fada da masu addini kawai hada ka fada da kaza kuma sai ka bi shi wallahi wannan dagutin kuma kai ma ka zama mabiyin me mabiyin dagutu shi yasa malam dazu kaga dagutu ina fatan mun gano wannan da kyau shine abin da malam yake faɗi a nan wajen iri-iri kawai mutum ya zo ya kokarin nuna maka zai ja maka layi tsakanin abin da Allah maɗaukin sarki ya ce shi Allah cewa innamal mu'minuna ikhwatun su mumine yan uwan juna ne sai wane ce a wane muminin makiyi ne yanzu wa yake maraddi in ka yadda da shi kaki Allah in ka yadda da Allah to kaki shi dole sai ka fitar da wanda zaka bi jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko mu ba mun gamsu Allah kawai za mu ba kuma ɗaza abin da nake gaya muku kenan cikin katin rijal mun yanke shawara ne kawai wallahi azim ba wanda za mu bi manzan Allah wannan ba mu neman wani ya ba mu shawara fa ba mu neman wani ya yarda da mu fa ba mu neman wani ya ce to ai ga kaza a'a mun gama yanke shawara ne mu ba za mu iya bin dagutu ba to cin da malam ya fito karare wannan maganar ko to bari mu faɗa abin da ya sa ni ce muku ba wanda ya isa shine so nake in kauda muku da tunanin wani ya wuce gaba ya zama mana ɗagutu domin me ya ce ɗagutu ya ce duk wani abin da aka rike ake bauta ma ko wani abin da aka rike ana bi ko ana mai ɗa'a to wannan fa ɗagut wannan ya zama ɗagutu kullu duk mutanen da man ya muna ilaihi suke mai da kokensu zuwa gare shi ghairallahi wa rasulihi wanda ba Allah da annabi ba duk wanda ka je ka ce malam yi man bayani sai ya ce Allah ya ce annabi ya ce wannan ba dagutu ne, amma muddin ya ce ra'ayi tunani ƙarya sharri kage cin mutunci yaudara kaza kaza wannan shine dagutu mala ya ce au ya abuduna hu min dunillah ko kuma suka rike wani abin bauta ka san dagutu iri iri ne Ku gano wannan da ke ko duk wanda yake bautan wani Allah yana bin dagutu wanda yake ana ziga shi ana mai ƙarya yana ɗauka ga gaskiya ƙiri-ƙiri ya take ta wannan shi ma mabiyin dagutu ne mala ya ce fa hadhihi dawagitul alam mun gano wannan da kyau ko sai malam sai yake cewa au yattaba'unahu ala ghairi basiratin minallah ko ka rika bin mutum ba basira daga Allah ina fatan mun gano wannan da kyau kawai kana bin shi da ka dan ya zauna ya ma ƙarya ba aya ba hadisi ba komi kawai ya ma surutu ya sharri ya ƙarya ya kaza ya kaza ya kaza ina fatan mun gano wannan da kyau kamar wani lokaci wani ya ce ai ba matsala gaba ɗaya sai mai shago shi ne matsalan maguma gaba ɗaya na ce gaskiya ne tunda na hana ku raba kan al'umman annabi da sunan ƙabilancin 'ya'yan baƙi. gaskiya ni ne kawo matsalar wannan na ni na hana wannan kun nemi ku zubar da jinin al'umman annaba kan rikicin bohol na ƙeda da wannan kuma ba zan yadda ba har abada kuna amfani da sunan 'yan unguwa kuna ansan kuɗin 'yan siyasa ban yadda da wannan ba shi ma ban yadda ba kuna goyon bayan 'yan iskan unguwa suna shaye-shaye da 'ya'yan mutane fyaɗe da iskanci iri-iri na ƙeda da wannan in dai wannan shine matsaloli na na yadda sannan ban yadda a yi Allah da annabi ƙarya ba ban yadda da a raba kan al'umma haka kawai ba shi sa sanda aka raba da ce wannan abin da aka yi dirar ne kuma na kawo dalilai don ba na son rabuwan so nake a yi mai a haɗu ina fatan mun gano wannan da kyau ba na son saɓanin so nake a haɗu shi sa na faɗi hukuncin musulunci ko kuma da yake makiya annabi ne so kuke kurabu sai kuka ce a a ai ba darar ne. satubdi lakal ayyamu ma jahila wa ya atika bil akhbari man lam tabi ilahu wa ya atika bil anba'i man lam tabi ilahu batatan walan tadrib lahu waqta mau'idi Allah ya sa an iya adab jama'a mun gano wannan da kyau ko yau da gobe jiki magayi ina fatan mun gano wannan da kyau zan yi ma harkan dara amma na ce ina son in ga mai koro san Allah madauke sarki ya sa mu dace to shine wannan malai yake cewa duk wanda ka ba a duniyan nan babu wani basira ya zama ɗagutunka au ya tsi'unahu ko kai mutum ɗa'a fi ma la ya alamuna annahu ta'atul lillah cikin abin da baka san ba shin wannan abin da kake mai ɗa'a bin Allah ne kawai jahili bakin jahili kawai sai zo yana kaɗa ka yana yawo da kai yana kawai sai ka bi shi ke nan. inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ya zama ɗagutu kai ba ka zama mabiyin ɗagutu duk wanda ya magana ka ce ina aya ina hadisi no aya no hadisi no ɗa'a mun gano wannan da kyau ko shikenan ina ganin simple as abcd ba ka da aya ba ka da hadisi ba zan ma biyayya ba in ka kawo ayan da hadisin sai in ce cikin magabata na kwarai annabi da sahabbai wa ya riga ka fassaranta mun gano wannan shi sa ɗazu ce duk wanda ya ɗauko littafi ku ce ya zo simple ne kawai magana ka gaba da ina ayanka wa ya riga ka fassara cikin magabata in ka kawo annabi ya ce ya inganta wannan fa shi yasa kaga duk wani rago yake kokarin guje ma salafiyanci duk rago ba zai iya salafiyanci ba dan bin wannan diddigi a tace a tantance a tace ba za su iya ba mu ko mun ce a tasfiya summa tarbiya alal musaffa a tace sannan a tarbiyyanci al'umman annabi akan wanda aka shi ne daidai ko ba shi ne daidai ba Allah ya sa mu dace yanzu aka so kawai an yanka kaza a gidanku da kashin da komi duk a sa a soya in aka soya aka yanka rago duk kayan cikin a za a soya a hada da duk tumbun da duk wannan airomo ne zai yiwu to mu muka ce sai an tace an tantance an cire ukus an cire ƙasa an cire tsakuwa an cire duk wani hayaniya sannan sai a yi tarbiyyar mutane kan tataccen to kuma an ce a'a mu bari kawai mutane kawai a tafi da su yadda ake so ba zai yiwu ba jama'a duk wannan ana ma 2015 shirye-shirye ne amma ba za a yi nasara ba su ake a mai da ku saniyan tatsa shi ko mai shago ya ce no way da ya ce fa hazihi dawagitul alam waɗannan su ne ɗagutocin duniya idza ha, in ka lura da su wa ta'ammalta a hawalan nas kuma kaga yadda mutane ke rayuwa ma'aha tare da waɗannan ɗagutocin ra'aita aktharahum adalu min za ga mafi yawancinsu sun kauce ma bin Allah ila ibadatul ɗagut sun koma botan ɗagutu ne haka ne ko ba haka ba ne duk wanda ke halartar majalisin ilimi irin wannan zai yadda wani ya zama mai gidan shi na banza na wofi ya batar da shi ne ba zai yiwu ba dole sai a yi kokarin a ce ai wani bai da kirki wani bai da kaza wani kaza ne a kyamatar da kai shi sannan sai ka iya nisantan shi wannan alherin ba za ka samu ba kuma kuma shi mai wannan aikin fashi daguti ne kuma ya san in ya bari aka zo wajen wani to za a kashe mai kasuwa ko ba ku lura da kyau ba Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mala yake cewa wa ana tahakumi ila wa ila rasulihi kai ƙara kai kuka kai hukunci zuwa ga Allah da manzan shi a kauce ma wannan ila tahakumi ila tagut a koma zuwa ga dagutu wannan duk yana daga cikin me daga cikin bin dagutu wa an ta'atihi wa mutaba'ati rasulihi ila ta'ati taguti wa mutaba'atihi haka duk wanda ya bin Allah da annabin shi tawaye ya koma yana bin ɗagutu shi ma wannan mabiyin ɗagutu ne wa ha'ula ilam yasliku tariqan najina waɗannan da suke waɗannan abubuwan ko ba su kama hanyar masu tsira ba alfa'izi na masu rabauta min hazil umma daga cikin wannan al'umma jama'a duk makircin da ake kwantar da hankalin kwallo ba wanda zai tsira wallahi ba abin da za su iya yi za su gaji safari wallahi malam ko su gaji su yi mutuwan kare a karofi ba sallah ba wanka ina fata mun gano wannan da kyau amma bayan da za a yi a waye gari a yi nasara akan addinin Allah ko da mutum ɗaya yake kan addinin wallahi ba wanda ya isa wallahi shi ɗaya ba wanda ya isa don san da Allah maɗaukin sarki ya aiko annabi Musa ba shi ɗaya ba ne ba neman agaji da mutum biyu ba Allah bai kiyaye addinin ba a zamanin annabi Yunus ba shi kaɗai ba ne Allah bai kiyaye addinin ba annabi ibrahim sai da ya kai yana cewa a duk duniya ban da shi da matan shi ba musulmi a duniya allah bai taimaki addinin ba manzan allah ba shi kaɗai aka ba addini a cikin gogon hira ba bai yi nasara ba allah ya tallaya mu ba man gayya muke yi ba mu abin da muke nema shine su wane ne za su yi addini saboda allah su wane ne suke shirin a gyara imaninsu su wane ne suka sadaukar mu abin da muke nema kenan amma ba so muke kawai a tare yoyoyo a ihu a iskanci a watse ba shi yasa da Allah madaukin sarki ya tashi tukuici sai ka ga masu bannan kuma Allah sai tadda banna a gidansu wannan wani tarihi ne sai lokacin yin shi yayi Allah madaukin sarki ya sa mu dace malam yace wa humus sahaba wa man tabi'ahum wa ko wala qasadu qasdahum bal khalafuhum fi tariqi wal qasdi ma'an summa akhbara ta'ala an ha'ula bi annahum idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah mala yake cewa wa ha'ula ilam yasliku tariqan najina to suwaye annajina suwaye alfa'izina mala yace wa humus sahaba sune sahabbai wa man tabi'ahum da wanda suka bi bayansu ko mu muka ce muna bin alkur'ani da hadithi bisa fahimtar annabi da sahabbai kuma irin waɗannan 'yan gulmammaci da wasu abubuwa ka kap kap ba ka je a bakin sahabi ko wanda yake bin su amma duk wanda ya zauna ai wallahi matsala ana wallahi mai shago ya ki yadda ai an ki yadda a yin kai a duniya ba ka da matsala da kai da gidanku sai mai shago jama'a mun gano wannan da kyau ko wai yanzu makircin da aka ɗauko wai shine za a riƙa bin mutane sai a ce kai me matsalanka sai ka ce kaza me matsala na ni miliyan uku ne matsala na ba ni na fata mun gano wannan da kyau me matsalanka dubu ɗari biyar ne matsala na ban wai da abin da bai ta kara karya ba za a bi ana yaudara al'umma annabi a ɓata aƙidansu shine yunfiquna su du an sabilillah suna ba da dukiyansu don su hana mutane bin addinin Allah fasa ha Allah ce su ciyar din mata kuna alaihim hasaratan sun mai gulabun kasa abin da yasa ba sa samu duk abin da suke sai su tadda aya na jiran su sune humul adu Allah ce sune maƙiya Allah da annabi kai ta ka tsantsan da su Allah ya ce mai. qatalahumullah me fasaran Allah ya tsine masa albarka anna yi ufakun kuna jin wannan ku kar ku yadda su lalata muku addinin ku wannan addinin ba abin da ya kai shi tsada ka rike shi gam duk wanda ya nemi ya maka wasa da shi ka ga mishi ya hankali kokari ake a farauce ka sa ka je ka bauta ma gutu wala da qasdahum kuma su nufi hanyar sahabbai ba bal khalafuhum fit tariqi sai suka saba ma hanyar da sahabbai suke bi wal qasdi ma'an da manufan sahabbai gaba ɗaya ba ita suka bu ba summa akhbara ta'ala sai Allah ya fallasa mana asirin waɗannan mutane an ha'ula bi annahum cewa su ire-iren su idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah in ka ce kai ku zo mu je ai mana wa'azi mu bi abin da Allah madaukakin sarki ya saukar wa rasuli mu je mu ji hadisan manzon Allah dan mu ta haske a arado an zalika sai su fanɗare su bauɗe su juya baya kai ma su ce kakkaje walam yastajibu lid-da'i ba za su ansa mai kiran da ya kira su zuwa ga abu Allah ba jama'a ba fa mu ne Allah ba ba mu ne manzon Allah ba mu du'atu ne mu adda'iya ne masu kira ne zuwa ga abu Allah da annabi kuma Allah cewa istajibu lillahi walin rasuli iza da'akum lima yuhyikum ina ba jama'a wanda ya san wannan tintini sai a waye gari a ce wai an zauna da shi za a iya canza shi zai yiwu kuma yanzu tsakani da Allah duk waɗancan da aka yaudara aka zubar da su a shara da fa irin wannan aka yi masa fa waɗannan su ma ka za a zubar da su wallahi al'azim ya ɗa abin da bai ta kara karya ba a yi maka dubu ɗaya dubu biyu dubu biyar dubu goma dubu ishirin iyakan da kenan a watsar da kai kai ba kashe maka kishin ruwa ba ka kuma ba baka da takaici ba kuma a yi ta maka gori kana son ka yunkuri a riƙe maka riga ta ƙasa wallahi ma abin da suke kenan ai in za ka sha giya ɗirki ta dubu amma ƙiri-ƙiri hawa malam a baka abin da layi su minu wa layi guni minal faƙari kai bai kankare ma talaucinka kuma a zubar ma da mutunci iyali fa kake yi mun gano wannan da kyau ko jama'a me yasa nike da matsala da 'yan siyasa da suke ɗiban ɗan abin da bai ta karya karya suke ba mutane suke zagin su fa inda zai ɗauko a talaucin ka ya baka dubu ɗari sai a ce ansa da haƙuri amma nawa suke ba su e biyar goma ishirin da sauransu shi ne sai a da ka ce to shi kenan abin da ake so da kai majalisi kaza na ilimi kaka ƙara zuwa ka rika zuwa can yanzu imanin kama shi zai gaya maka yadda za ka yi imanin ka an ansa daga hannun Allah ya rike a hannun shi da ya baka kuɗi haka suke yi ba yanzu koman da suka baza kenan a gari sun yi irin ta da me suka yi su ba wanda suka bi yanzu ba nadama suke yi ba duk wanda kaje ka same cikin nadama yake ko kuma wala-wala har yau sai ci gaba muke yi kwanan nan ma ku kasa kunni da izinin Allah wani ci gaban na tafi ku yi mana addu'a Allah ya kawo mana shi cikin sauki kowa sai ya dara a nan wajen ya ji daɗi waɗannan yaran namu da ke karatun addini so muke yi su samu sauƙin rayuwa da al'amuran addini ba ta cikin matsala ba fatan mu kenan amma su waɗancan abin da suke so kura ke tsira da na bakin ki a kawo kuɗi a sa aljo a je a yi me a je a kashi kawai shi kenan tunaninsu ina fatan mun gano wannan da kyau ai in ka lura a mai shago ya je maka to kai ka je mana sai ba ko ba nan da ya gama sun ba ka ba kai tabi za ganka maka Da ba ta mun gano wannan da kyau ko kuma dubu biyar biyar din kai ta tarawa in zaka tara sai ka ji ko kai full tank ka kama hanya ai kana da abin hawa ba mun gano wannan da kyau ko ni na eh <laughs> na kasa gane wannan abu wannan maka na tsole mutane in to zan koma bana ma in Allah ya so to kaga mutum zai tada rama kenan ina ba ta mun gane wannan da kyau kuma ita makan nan ba wanda ya sayin da aka je ta wallahi da hasashe ne kowa zo yake samu credit na ji na ƙara zuwa na ji na ƙara zuwa na ji na ƙara zuwa kuma zan ta zuwa har mutuwa har mutuwa na in kuma Allah ya ga dama ba ku haushi sai na je can in mutu limamin harami ya man sallah abin ne a garin su annabi ta akwai wanda ina mutuwa a can aka yi masalla a harami zai faɗi ya mutu shi ma shi kuma wani tukari mai sallah a nan ina fata mun gano a ɗagu ta zama a ƙetare ruwa <laughs> Allah wani oke sarki ya samu dace. Ha to, ba Allah ba? Allah sai sai ka je can sai ta maka hudu ba biyu to shine sai yake cewa walam yastajibu lidda'i waradu bi hukumi gairihi suka yi da hukuncin wani Allah da annabi sun wa'adahum sai Allah ya masu narkon azaba bi annahum idza asabarhum musibatun cewa duk sanda wata musiba ta same su kun gano wannan da kyau ko fi uqulihim a hankalinsu kaga mutum hankalin shi ya bar jikin shi ya manta ya surutun da zai zama mai matsala kun gano wannan da kyau ko wallahi malam saboda kimbin abin da Allah ya ce ne wa adiyanihim da kuma addinin da suke yi wa basairihim da basiransu wa abidanihim sannan bala'i masu ya shafi su wa amwalihim da dukiyarsu yawa ban ta ga muku wannan abubuwan ban ce ku daina faɗa da addini wala sai Allah ya ƙarar da ku duk sanda kai taɓa mistake ka zagi wani malami ko wallahi sai Allah ya ƙarar da dukiyanka ko nawa ce kuma don Allah in ka kwashi adashin dubu ɗari don Allah ka ɗan zagi wani malami ba kan gaskiyan shi ba ka gani ka gwada ka gani ka ɗiban mata wata shida in ga ka tsallake ko ƙara ɗiban mata wata shida in ga ƙetare ɗiban mata shekara shida ba matsala ka ɗibi ƙa'idan da aka ɗiba lokacin da sotun rum ta sauko ka gani billahi sai Allah ya ɓarar da shi kuma sai Allah ya sama lalura a jikinka da zai zama maka matsala sai Allah ya sama damuwa a ranka da za ka rasa yadda za ka yi in ka wuce kaga jama'a sun cika a masallaci kai kamar za ka mutu kai kuma so kake su je gidan sulma mun gano wannan da ke ku. wallahi abin da ke faruwa kenan ya ibadallah duk wannan alherin da ake matan nan da niqabi da hijabi bayan Allah wadu ba su su ake zai zauna sai ta taɗi kun gano wannan da kyau ko ba za mu bar wannan ba Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala ce bi sababi iradihim amma a bihir rasul Allah zai masu wancan uquba ne saboda sun bijire ma abin da manzon Allah ya zo da shi wa mai gairihi sannan sun mai da wani Allah da annabi a matsayin mai masu hukunci wa tahakamu ilaihi kuma sun kai hukunci zuwa can kama ƙala ta'ala kama yadda Allah ya ce fa in tawallau in ka gaya musu suke fimfiris suka shafa ma idan su toka fa'alam ka san annama yuridullahu an yu'azzibahum bi ba'd zunubihim <clears throat> mun gano wannan ko eh an yusibahum ni me ce oke an yusibahum Allah yana nufin ya darkake su ne bi ba'd zunubihim da wani bangare ba ma duka ba fa wani bangare wallahi a rayuwar duniya ma dan bangare za a yi musu complete package in sai an je lahira ina fatan mun gano wannan da kyau i'taziru bi annahum innama qasadul ihsana wat tawfiqa in ka same su za su faɗi hanzarinsu mun wallahi abin da muke so mu kyautatawa muke so harin kai muke nema da kyautatawa a cure waje guda ina ba ta mun gano wannan da kyau ko ba haka bane abin da suke faɗi ken ihsan to tawfiq wannan shine maganar su yanzu malamin da ya rubuta littafin nan fa yau da rusuwan shi sama da shekara a nawa aƙalla ya rasu yi jana shekara ɗari bakwai da hamsin da ɗaya yau shekara nawa kenan Shekaran shi yau da rasuwa 684 da rasuwan shi ji magan da yake faɗi yadda kasan ɗazi ɗazu nan ya faɗe ta mala ya ce ai bi fi'ili man yurdil fariqaini yana sanye wani abu ne wanda ɓangarorin guda biyu duk zai yadda da su wai wafiqu kuma ya haɗa tsakaninsu kama ya fa'aluhu man ya ruma taufiƙa baina ma ja a bihin rasul wa baina ma khalafahu yana ƙoƙari ne wai ya haɗa abin da annabi ya zo da shi da abin da ya saɓa ma annabi jama'a wannan abin suke ko ba shi ne. wallahi shi ne mu ko mun ce a a ba za wannan gamaɗejin da mu ba don in ta tashi kifewa za ta ɓare da kai da ni da a'a to ni na fita je ka ta matse ma ta ɓare maku can za mu ƙara karanta wannan kusa alama da inda ya ce eh, taziru sun kafa hanzari mun zo katu na gaba sai mu tashi wajen da izinin Allah subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum